24 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da 12 ga watan 8 miladiya ta 2012 a wani majalisi mai tarin albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda wannan muna nan cikin tafsirin suratun nahal kafin mu je ga ayoyin da za mu fassara kamar kullum ga kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu a za mu ansa mai tambaya ta farko yana tambaya ne game da sallar idi idan ta zo da ranar juma'a wato abinda yake cewa shin ba sai an yi sallar juma'a ba a ranar wato ba sai mutum ya yi sallar juma'a ba in kuma haka ne to akwai wani sahabi wanda yake ko wani hadisi ko wani sahabi da ya faɗi wannan abu shakka maganganu ne guda biyu na malamai game da idan juma'a a idi ya zo ranar juma'a idan idi na azumi ko kuma idi na na layya idan ya faɗo a ranar juma'a shin wajibi ne mutane su halarci juma'a ko kuwa a'a yawancin malamai jumhur dinsu abinda suke cewa idi baya sarayar da juma'a wannan shi ne maganar jumhurin malamai illa shafi'iya su suna togace suna cewa idan mutanen ƙauye ne ba mutanen da suke suke shigowa daga wajen abin nan wajen gari so sun halarci idi ba za a ce da su sai sun halarci abin nan ba amma a takaice maganar da take mai inganci wacce kuma da dama daga cikin sahabbai sun yi fatawa da ita shine idan mutum ya halarci sallar idi ranar juma'a to ba wajibi bane ba wajibi bane sai ya fita sallar juma'a sallar juma'a wajabcinta ya sauka daga kansa in ya je wannan shi yayi wa kansa kuma ba laifi yayi ba in kuma bai je ba to ba a cewa sai ya je wannan ita ce abinda yawancin aka samu daga sahabbai irin su sayyidina Usman, ibn Affan sayyidina Ali sayyidina Umar hakanan da wasu daga cikin tabi'ai daga cikin sahabbai har ila akwai Abdullahi dan Abbas akwai Abdullahi dan Zubair akwai Abdullahi dan Umar hakanan a cikin tabi'ai akwai irin su Atha ibn Abi Rabah akwai irin su Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai da yawa daga cikin tabi'ai sun yi wannan fatawa kuma ba a samu wani sahabi wanda ya saba ma wannan fatawar tasu ba saboda haka idan har mutum ya halarci sallar juma'a to ba wajibi a eh, sallar idi ranar juma'a to ba wajibi bane ba wajibi bane sai ya halarci juma'a amma ana so mustahabbi ne a yi juma'a din a masallacin ga wanda bai samu zuwa sallar idi ba ko ga wanda yake sa'awar ya sallar juma'a wannan mustahabbi ne shi yasa sayyidina Usman, kamar da yake cikin sahih Bukhari lokacin da ya gama sallar sallar idi ya yi ta kafin kafin juma'a da ya gama shikina sai yake cewa sai ya yi hudu ba yake cewa ya ku mutane wannan yini ne da idi guda biyu ya haɗa muku a ciki idi ga idi ga kuma ranar juma'a saboda haka wanda daga cikinku yake so ya jinkirta min ahlil awali daga waɗanda suka fito daga wajen madina ya tsaya a ya halarci juma'a man ahabba minkum an yantazira aljum'ata min ahlil mawali min ahlil awali falyantazir wa man ahabba an an yarji'a faqad azintu lahu wanda yake so ya zauna a sallar juma'a da shi to sai ya zauna wanda kuma yake so daga cikin mutanen da suka zo daga wajen gari ya koma to nayi masa nayi masa izini saboda haka ya yi wa waɗanda suka zo daga wajen gari izini cewa za su iya tafiya wanda ya nuna kenan ah, ana mustahabbi ne a samu sallar juma'a din kuma akwai hadisi a cikin sayo muslim hadisin nu'man Ibn bashir radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama a sallar a sallar idi a sallar juma'a yana karanta sabbi sabbih isma rabbikal a'la ta suratul a'la da kuma suratul ghashiya sai yace idan kuma idi bi suka hadu wato idan ya kasance ranar idin kuma ranar juma'a ce sai yace qara'a bihima fi salatayn idan aka yi dace idin ranar ranar juma'a kuma kice ranar idin sai ya karanta su a cikin sallolin biyu wanda yana faɗar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake kaga ya nuna kira annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sallaci yakan sallaci juma'a ko da ko yayi sallar idi kuma yakan karanta yakan karanta suratul a'la da kuma suratul ghashiya saboda haka ba za a ba za a ce kada ayi sallar juma'a masallatai ba a rurrufe su a'a liman ya fito ayi sallah ko na'ibinsa ko wanda ya wakilta a ja mutane sallah don akwai watakila wanda ba su samu zuwa idin ba saboda haka su sai su zo koma wanda ya samu zuwa idin yana so ya ji hudu ba da aka saba ji duk ranar juma'a ya zo ya ji maganar cewa sallar azahar za ta sare kuma daga kansa cewa ba zai azahar ba to wannan babu wani sahabi da ya faɗi haka akwai asar da aka rawaito daga ata Ibn rabah wanda ya ce Ibn zubair ya musu salla ranar idi ran juma'a saura ka bai sake fitowa musu sallah ba sai a sai la'asar wato bai sake fitowa suka yi wata sallah da shi ba sai la'asar to wannan sai wasu suka ɗauka cewa to babu sallar babu sallah azhar tare da cewa shi a ata ibnu rabah akwai riwayar da tafi wannan inganci wannan akwai wannan riwaya akwai kuma riwayar da tafi wannan inganci tana cikin musannaf na ibnu abi shayba yake cewa bilal ibn zubair ya musu sallar idi ranar juma'a sannan kuma da azhar tayi musu sallar azhar raka'a hudu wannan riwayar ta fi zama ingantacciya kuma cewa juma'a za ta saraya wannan ra'ayi ne da aka jingina wa ata ibn abi rabah sannan kuma shine ra'ayin da shaukani ya ba wa karfi amma gaskiya babu wani sahabi da da aka samu ya ya faɗi haka wannan dai shine akwai ruwayoyin da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da sarayar da sallar juma'a idan an halarci idi wanda ba su inganta ba amma dai Asar. wato maganganun sahabbai sun zo wanda suka tabbatar da haka sauraka a takaice ga mutumin da ya halarci sallar idi ranar juma'a yana da zaɓi imma ya je juma'a imma ya sa ya yi sallar azahar a gidansa sai mai tambaya ta gaba da yake cewa da ya hukuncin shafa akan safa shafa akan safa kamar shafa ne akan kofi duk hukunce-hukuncen da suka shafi safa akan kuffi shine suka shafi shafa akan safa akwai hadisin da ya zo akan shafa akan safa akwai hadisin Thauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya inganta ya tabbata akwai hadisin al-Mughira ibn Shu'bah rera cikin shi ma sunan Abi Dawud wanda shi ma ya tabbata Imam nawawi ya inganta shi al-Hakim ya inganta shi hakanan uh, uh, zahabi shi ma ya inganta hadisin hakanan shek Nasiruddin Al-Albani gabaninsa Ahmad Shakir a su duka Jamaluddin Al-Qasimi yana da wani littafi da ya yi almasu alal jaurabai sannan kuma shafa akan uh, akan khuffi ta tabbata daga aikin dama daga cikin daga cikin sahabbai kamar Abu Musa al-Ash'ari kamar amr ibn hurayth kamar anas ibn malik abu mas'ud al-ansari da da abdullahi ibn zubair abdullahi ibn abbas abdullahi ibn umar wanda duk sun sun sun an ruwaito cewa sun yi shafa akan akan safa a hadisin mugira yana nan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tawadda fa masaha ala al-jawrabayn fa masaha ala al-imamati wal-jawrabayn yana cikin sunan abi dawud kuma hadisi ne tabbatacce da haka wannan ya inganta kuma ba sharadi bane sai idan ya zan kasanta fata ne kamar yadda wasu ke cewa sai idan kasanta fata ne za a iya tafiya akan ta a'a wannan sharadin duk kari ne na wasu daga cikin malamai amma ba wani dalilin da ya nuna haka da shi khuffi din da ita safa din ba sharadi bane sai idan za a iya tafiya akan su kamar yadda wasu ke faɗa in dai har an sa sun rufe gabar farali ta alwala abin nan ta kafa ta farali na kafa lokacin da za a ake alwala to shikenan za a iya shafa a kanta kuma hukuncin da yake da alaka da shafa akan huffi na yawmun wa laila lil muqim wa thalathatu ayamin wa layalihin lil musafir wato yini daya da dare daya ga mazaunin gida wato awa 24 ko kuma yini uku da dare raki uku ga mutumin da yake matafi to wannan shine shi ma wanda ya safa haka hukuncin yake a gare shi saboda haka ana shafa akan safa Jamaluddin Al-Qasimi yayi rubutu na musamman akan wannan sunan shi Al-Mashu 'ala al-Jawrabayn aka duba da za a ga bayanai da yake akai sai wani kuma da yake tambayar cewa mutumin da yake da mutumin da yake aikin fasikanci bai tuba ba sai da HIV ta kama shi sai ya ce ya tuba to wai ya ji wani malami ya ce ai wannan ba za a karɓi tubansa ba wannan yana cikin wanda mutuwa ya zo gargara ce Allah yana karɓar tuban mutum matukar bai zo gargara ba sai ya ce wata wanda ya zo gargara a'a za a iya karɓar tubansa da ya kamu da HIV ba shine ya zo gargara ba gargara lokacin da mala'iku ne suka zo za su karɓi rai wannan shine gargara amma dan mutum ya kamu da wata cuta wanda ake cewa ba a warkewa duk da cewa yanzu akwai magunguna da in masu cutar suna sha suka dau lokaci ba a ganta ma ba a ga mutakar dai ba ta zama AIDS ba tana nan a HIV din ta za su dade su ana ana fantama da su wasu ma lokacin da suka ji sun kamu din a lokacin suka fi tsara ma sai to shin kenan tunda su sun riga sun kawo ba abin da za su tsoro ba abin da za su tsoro saboda haka koma me sai su ci gaba da yi to idan wani har ya wa'azantu wannan yasa ya ya saduda ya risina ya zo ya tuba shi kira za a karɓi tubansa magana cewa ba za a karɓi tubansa ba wannan ba daidai ba ce kamar cewa za a kai masa je ya ci gaba kawai da laifinsa to sai wanda shi kuma yana tambayar littattafai na da na rubuta ya ce yana so ya mallaka yawancin littattafai da na rubuta da larabci ne kuma da yake lokacin da aka buga akasarinsu ba a nan nake ba ina saudiya akwai littafin dawabitul jarh wa ta'dil dawabitul jarh wa ta'dil min khilal sir alam nubala mujalladi biyu akwai littafin al-madrasatul hadisiya fi makka wal madina fil qarn al alhijiriyai wa thani wannan shi ma mujalladi biyu ne akwai shi ana samun sa shi ma a saudiya ko a masar akwai tahqiqin littafin at-tamyiz wanda aka fi sani da at-talqis al-habir na ibnu hajar mujalladi bakwai ne shi ana samun sa a masar ana samun sa a saudiya banda shi kuma akwai yan kanana waɗansu za a iya samun su akwai wanda suna tafe akwai a littafin ayyami kamar rayuwata ce tare da marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam na rubuta shi wanda ana samun shi a kasuwar kurmi akwai littafin a tafsir li tafsir shi ma an buga shi amma ina jin bai karaso ba akwai littafin nabiyur rahma sira ce tare da durus wato darussan da suke cikin sirar annabi sallallahu alaihi wasallama kowane kowane abu da ya faru kowane hadas kowace waqi'a da ta faru a tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da darussan da za a koya a karkashin ta sunan shi nabiyur rahma siratun wa durusun wa ibar shi ma ina ga dab da ya kusa zuwa ma an buga shi wannan kaɗan daga cikinsu kenan ina ga sai mu dakata a nan a shiga ba da tafsiri bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير نعم أجيء منكرا ayoyin da Allah ta'ala ya faɗi ni'imomi da yawa dan adam musamman wanda suka danganci ababen shaye-shaye abinda za ka sha ka ji daɗi ya kuma gina ma jiki wanda tun daga Allah ya fara faɗa tun daga kan ruwa ya yi maganar ruwa sannan ya yi maganar nono sannan sai aka yi maganar giya sannan sai aka yi maganar zuma waɗannan su ne abubuwan da Allah ta'ala ya jero wanda ya yi wa ɗan adam hannunka mai sanda da su akan ni'imomin da ya masa ya tsaya ya lura da waɗannan abubuwa da Allah ta'ala ya halitta masa don ya ɗauki izina haka Allah ta'ala ya jero su ya fara maganar ruwa sannan ya zo maganar nono sannan ya maganar giya sannan kuma ya maganar ya maganar zuma to malamai sun ce haka aka jero su saboda haka ta'amulin ɗan adam yake da su wato ruwa shine a farko dan adam ya fi ta'amuli da ruwa sama da komai kai ba ma abin da zai yi ba ruwa sauraka aka fara da shi domin shi ne jigon dukkan wata ni'ima sannan sai aka zo aka yi maganar nono wanda shi ma yana zama makafin ruwa kamar da muka fara akwai ma wanda ya zaba zama shekaru kawai nono yake sha kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabe shi aka ce ya zabi fitra sauraka nono ya zama shine abu na biyu musamman ma ga abin da suke larabawa sun dogara da shi wajen ci masu sannan sai aka faɗi giya domin kusa take ita ma da ruwan ba ta da bambanci ta fi kusa da ruwan kuma a wancan lokaci sun ɗauke ta wani abin da suke sha suna alfahari da shi wanda muka ce daga baya musulunci ya haramta shanta sannan sai aka kawo zuma daga ƙarshe to haka Allah ta'ala a maganar ababen sha na gidan aljanna haka ubangiji ya tsara su a yadda suke nan a jere yadda muka ga an sun zo a jere a haka a ni'imomin duniya da Allah ta'ala yake gaya mana to haka nan a ni'imomin lahira ma haka ubangiji ta'ala ya jera su masalul jannati allati wa'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min min khamrin lazzatin lisharibin yace wa anharun min asalin musaffa kaga ubangiji sai ya jera su kamar yadda suke jera anan da yake nuna cewa abun ba wai har kawai suka zo abin nan ba su dufatan ubangiji ya yi wannan saboda shi kansa tartibin akwai wata manufa a ƙarƙashinsa sannan ubangiji ya ci gaba da faɗan ni'imomi da yawa ɗan adam bayan ya faɗi ni'imomin da suka shafi abubuwan da yake sha na ruwan sama da zuma da nono da sauransu sai kuma aka dawo kan shi halittarsa shi kansa shi karan kansa halittarsa akwai ni'imomin Allah ta'ala a tattare da ita ce wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum kuma Allah shine ya halice ku kuma shine yake karbar rawukan ku wa minkum man yuraddu ila arzalil umri daga cikin ku akwai wanda ake mayar da shi zuwa ga mafi kaskancin rayuwa likai la ya'lama ba'da ilmin shay'a har ya zanto baya iya fahimtar wani abu na ilimi inna allaha alimun qadir lalle Allah mai iko ne lalle Allah masani ne kuma mai cikakken iko wato ubangiji ta'ala ya ci gaba da bujiro ni'imominsa ga ga dan adam shi karan kansa ce wallahu khalaqakum Allah shi ya halicce ku wannan shine at-tasarruful ghalib at-tasarruful qahir tasarrufi na ubangiji da yake yi wa sa wanda su ba su da hannu a ciki sai yadda yayi da su na farko shi ya halicce su ba su da hannu a cikin halittar kansu ba wanda ba wanda ya halicci kansa am ko min ghairi shay'in am humul khaliqun wanda sun an halicce su daga babu ne ko su suka yi kansu ko su suka halicci kansu ba su suka yi halitta ba Allah ta'ala shi ya halitta kuma sanda yayi halittar nan bai kawo bai bai shaida kowa lokacin da yake halitta ba ma ashadtum khalqa samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wama kuntum muttakhidhal mudillina abuda ubangiji bai aje ka ba lokacin da zai yi halittar ga ya ake halitta bai aje ka ba sanda zai halicce ka bai shawarci bai shawara da kai ba bai shawara da iyayenka ba don haka a cikin halittar da yake yi maka baka da zabi sai yadda yayi woka in yayi ga dama ya yi ka dogo in ya ga dama ya ka gajere in ya ga dama ya ka mai kiba in ya ga dama ya ka motsatsi in ya ga dama ya baka kwanya ya baka kwakwalwa in ya ga dama kuma ya mutum da kiki in ya ga dama ya namiji in ya ga dama ya mace in ya ga dama ya shi da farar fata in ya ga dama ya shi bakar fata duk yadda Allah ta'ala ya so ya aje mutum haka zai aje shi kaga wannan tasarruf ne na ubangiji mutum ba shi da hannu a ciki sannan halittar ka da zai daga babu ita ma ni'ima ce tunda babu kai ya samar da kai saboda ita kanta wannan ni'ima ce ubangiji ta'ala ya azurta ka da ni'imar samarwa ka kuma zama har ila daga samarwan ma bai samar da kai dabba ba bai samar da kai wani wani tsuntsu ba bai yi ka wani kututtire ba ko wani itace ko wani dutse sai ya yi ka mutum ashe kaga wannan ni'ima ce ni'imatul ijad kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum turja'un wannan tana wa dan adam ni'imar da aka yi masa ya za ku kafircewa Allah da ya ba ku fa yayi ku ashe wannan ita kanta ayyuka kuma ayyuka mutum da halitta irin wannan mai kyakkyawan kira ahsana taqwim da ubangiji ya faɗa ita kanta ni'ima ce Da haka ubangiji ce wallahu Allah khalaqakum shine ya halice ku aka fara faɗar ismul jalala don a nuna cewa babu wanda ya halittar sai shi wannan mai wannan sunan kawaka aka fara gabatar da sunan wallahu khalaqakum ma'ana la khaliqa la khaliqa lakum ba ku da wani da ya halicce shi ghayruhu ba shi ba sauraka shi yasa aka gabatar da sunansa ismul jalala yazo farko thumma yatawaffakum sannan ya karɓi ranku lokacin da ajalinku ya zo ta kanta wannan ni'ima ce ubangiji ya karɓi ran mutum lokacin da ajalinsa ya yi ko kuma lokacin da ya so ya karɓi ransa ko da kuwa bai tsufa ba wani a karɓi ransa tun yana cikin mahaifiyarsa wani a karɓi ransa bayan an haife shi yana jariri wani yana yana rarrafe wani ya taso ya zama saurayi wani ya zama dattijo wani ya tsufa haka ubangiji ya san da ya ga dama zai karɓi ran mutum shi kansa wannan tasarruf ne na alkahir ba ka da hannu a ciki ba yadda za a ka iya wa kanka lokaci ka iya bar wa kanka lokaci ka ce za ka kai lokaci kaza wannan ba ka da dama ka yi wa kanka wannan zaɓi sai yadda ya ga dama ya yi da kai kaga ashe akwai nuna cikakken ikonsa a nan sannan kuma a mutum Allah ya karɓi ransa shi ma kansa ni'ima ce domin in ya bar shi watakila in ya bar shi ya tsufa zai sha wahala saboda watakila ubangiji ya san cewa tsufansa ba zai masa daɗi ba sai ya karɓi ransa kafin tsufan shi kansa wata ni'ima ce watakila da shi bai sani ba sannan su ma masu rai da ba a mutuwa da ba za ka samu mahallin da za ka zauna ba yanzu a doron ƙasa da a ce ba a mutuwa tun halitta tun lokacin da Allah ya fara halitta ya fara saukar ɗan adam ake ta hayyafa ko ba a mutuwa to da ba mu samu ba mu samu mahalli ba mu kanmu shi yasa ma'arri yake cewa hadhihi ya sahi hadhihi quburana tamla'u al-ardi fa ayna min ahli 'adi خفف الوطأ لا أظن أديم الأرض إلا من هذه sir سر إن استطعت في الهواء رويدا لا اختيالا على رفات yake cewa dan uwa ga dai kaburburan mu na muna gani inda muke kai mamata makabarta to amma ina kaburburan adawa da na samudawa suna ina mamma ba baka yi zuwa ka ce ga makabartar samudawa ko ga ta adawa ko daga ta mutane annabi shu'aibu sai ki cewa to ka tafi a hankali khaffif alwata ma azunnu adima al-ard illa min hadhihi al-ajsad ina ganin wannan kasar da muke takawa akan kaburburan su muke tafiya sir in istafa'ta fil hawa'i ruwaidan la ikhtiyaran ala rufatil ibadi in kana iya tafiya iya tafiya a cikin iska kada ka rika tafiya kana tattaka kasa da karfi kana ta tafiya kana takama kan kan kan kan gawo wakin wasu kike tafiya sai ma wata rana ciki zaka tafi saboda ita ma kanta wannan ni'ima ne ita kanta wannan ni'ima ce ubangiji ta'ala ya sanya ƙasa ta zama kasa ta ɗauki waɗanda suka mutu sama kuma ta ɗauki masu rai to ita kanta wannan ni'ima ce ga su waɗanda Allah ta'ala yake wanzarwa saboda haka Allah ta'ala ya ce wa minkum man yuraddu ila abdalil umri daga cikin ku akwai wanda ake mayar da shi zuwa ga mafi kaskanci na rayuwa mafi rauni na na shekaru saboda haka a cikin ku akwai wanda man yutawaffa a cikin ku akwai wanda ake karbar ransa lokacin yana cikin ganiyar karfin sa wa minkum daga cikin kuma man yuraddu ila azharil umri akwai wanda ake kai bane shi yaje yaje har lokacin tsufansa azharil umri wasu malamai suka ce azharil umri shine shekara akwai riwayar da aka yi daga sayyidina ali ce azharil umri shine shekara 75 wasu kuma suka ce azharil umri shekara 90 farzalul umri ba za ka iya ba za ka iya bata bata wata shekaru ba ka ce wannan ita ce arzalul umri wato mafi kaskancin rayuwa ko tsufan da yake tukub a'a ya danganta da da garuruwa ya danganta da mutane su karan kansu ya danganta da lafiya ta mutane ya danganta da abincin ma da suke ci saboda haka wani sai ka same shi dan shekara 80 ne amma za ka same shi da ƙarfi da ƙarfinsa yana taka ƙasa da ƙarfi kamar kamar ɗan shekara arba'in wani kuma za ka samu a shekara saba'in ya saura ka kowanne akwai irin lokacin da zai iya zama arzalul umri ɗinsa da haka ba lalle ne ya same shi da a iya wa abin shekaru tsayayyu ba ta yi ka kai shekara tamanin ta yi eh, arzalul umri ya kai shekara ah, ɗari ma wani kuma daga shekara saba'in Saba'in da biyar ya zama arzalul umri din wasu malamai suka ce arzalul umri a nan likai la alama ba da ilmin shai'a ko likai la alama ba da ilmin shai'a a nan malamai masana alqur'ani ba su shiga ciki ba kamar yadda Abdullahi dan Abbas aka ruwaito ya faɗa a ce banda malamai akwai ruwayar a cikin musnadar da hakim ke cewa malamai makaranta alqur'ani ba za su zama sun kai matakin da za su zama san komai ba la alam ba'da ilmin shay'a Allah yana tsare musu kwakwalwarsu tsare musu tunaninsu ta yadda ba za su rikirkice ba su zama rukaddu shi yasa duk shekarar duk shekarar da malamin addini yayi inda yana kan tafarki madaidaici ba ba karkatacce bane inda yana kan tafarki madaidaici na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka same shi ya rikice ba yana ta yana ta shirme duk shekarunsa na'am ta yiwu ya rika manta wasu abubuwa wannan dabi'a ce ba za a iya cewa ba zai yiwu ba zai yiwu ya rika manta amma ya zama la ya'lamu ba'da ilmi shay'a ba zai yiwu ba haka abdullahi dan abbas ya faɗa haka shi ma ikrima almajirin sa yake faɗa to sauraka ubangiji ta'ala yana gaya mana cewa uban ya ya halicce mu sannan ya sanya mana lokacin da zamu tazarar da zamu rayu a ciki tsakanin halittarka da kuma mutuwa wato nan kake rayuwa tsakanin baka biyu daga samun ka zuwa mutuwarka wannan a tsakankanin baka biyu din a nan ake so komai ka yi da za ka kyautata rayuwarka komai ka yi da za ka kyautata rayuwarka ta gaba wani sai ka ga cewa in ya kai arzalin umuri ya kai shekarun da za a kira wasu shekaru ne na ratattakewa baya jin tsoron ya mutu don ya san cewa ya kyautata a rayuwarsa wani ma fata yake mutuwar ta same shi a cikin wani yanayi mai kyau ta yadda zai je ya samu abin da ya shuka wani kuma cike yake da fargaba da tsoro saboda irin yadda ya san ya cika rayuwarsa da tabargaza da barna saboda haka gashi kuma yanzu tsufa ya zo mutuwar kuma tana ta matsowa kusa saboda haka sai ga cikin razana ko da yaushe wannan shi kansa zai taimaka kwakwalwar ta ta samu shiga cikin rudu ya samu rikirkicewa saboda a rayuwarsa bai bai gabatar da komai mai kyau ba to haka ubangiji yake halittar ku thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila arzul azal al-umr likay la wannan lam aqiba ce ba lam talil ba likay la har ku zama har ya zama la ya'lamu ba'da ilmin shay'a ba zai san wani abu ba bayan ilimin sa na farko san da ya fito daga daga cikin mahaifiyarsa bai san komai ba haka ya fito Allahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum ubangiji ya fito da ku daga cikin mahaifiyarku ba ku san komai ba sannan ubangiji ya ba ku ilimi to karshe ma haka ilimin zai rika raguwa kwakwalwa za ta rika rauni? za ka zo kana ana gaya maka abu yau da safen nan kafin yamma ta yi ka manta abin da aka faɗa maka kwakwalwa za ta yi rauni za ta yi yaushi to haka dan adam farkonsa daga samuwa ubangiji ne ya samar da shi kuma karshen sa ma zuwa ga ubangiji yake komawa shi yasa Allah ta'ala ya ce inna Allaha alimun qadir lalle Allah alimun mai cikakken sani ne kadirun kuma mai iko ne wato ubangiji ya jingina abin nan ya ambaci iliminsa da saninsa ya fara gabatar da ilimi da sani domin idan aka ce akwai kudura babu ilimi to za a yi ta tabara gada a ce kana da ana da iko mutum na da iko ya abin da yake so amma ba shi da ilimi to zai tabara ko yana da ilimi amma ba shi da kudura ga shi da ilimin amma ba yadda za a yi sarrafa ilimin ba shi da ikon ba ma ga ilimin ba zai amfani shi ba amma in suka haɗu to nan ne za a yi abin da yake daidai saboda haka ubangiji shi yake da waɗannan sifofi shi yasa ya haɗa su nan ya haɗa su nan ya haɗa iliminsa da kuma ƙudurarsa dan adam kai kana da ilimi ko kana da ƙudura to zai zama ilimin ka takaitacce ne wa ma'utitu min al-ilmi illa qalila haka nan kudirar ka ita ma takaitacciya ce saboda haka akwai abin da zaka so samu amma ka rasa duk yadda kake jin ka isa wani abin sai ya gagare ka ashe kaga ka kamar yadda yake takaitacce haka nan ita ma kudurar taka take takaitacce amma ubangiji yana da cikakkiyar kudura yana da kuma cikakkiyar iko annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama an rawaito kamar yadda yake cikin sahih bukhari da uh, sahih bukhari hadisin Anas dan Malik cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl والكسل والهرم وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات النبي صلى الله عليه وسلم هنا الدعاء هنا شاء بنجي كتريني daga rowa ka tsare ni daga kasala da ainihin tsufa ta in tsufa in ritattike wa arzal umar kuma kai wani shekaru da zan zama cikin kaskanci sannan azabar kabar ka tsare ni daga azabar kabari. da kuma fitinar abinan fitinar dujal da kuma fitinar rayuwa da ta mutuwa sannan ubangiji ce wallahu faddala ba'dakum ala ba'd wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fi rizqi faman ladina fuddilu فما ladina fuddilu bi مرد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون نعم وبنجي يتشغب دفتر نئمو من سهل إلى يوم كما da tasarrufinsa da yadda yake jujjuya al'amura na bayansa ba tare da ya nemi shawararsu ba ko kuma su suna da ta cewa a ciki shine yace wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fi rizq kuma Allah shine wanda ya fifita sashin ku akan sashi fi rizqi wajen arziki faman ladina fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum sa'annan sannan waɗanda aka fifita su da arziki ba su zama waɗanda za su mayar da arzikinsu a hannun waɗanda suke bayansu ba fahim fihi sawa su zama daidai wa daida a cikinsa afa bi ni'matillahi yajhadun to yanzu da ni'imar Allah ne suke jayayya ake rigina ma rigima da su anan ubangiji ta'ala ya ci gaba da fadar falalar da yau mutum bayan ya fadi falalar halitta sai kuma yazo fadi falalar arziki abinda dan adam zai ci kuma bayan halittarsa da yayi abinda da shi ne kuma bayan ya samu kansa a doron kasa da shi ne kuma zai wanzu shine arziki shine abinda dan adam zai ci to amma a ƙarƙashin wannan ubangiji kuma sai ya kinsa hujjarsa ta nuna wa mushrikai abinda suke yi na shirka ba da kyau ko da a kiyasin hankali idan har da su da abinda suka mallaka da gumakansu da duk abinda suke bautawa idan har ya zama na dukkaninsu aikin Allah ne yin Allah ne bayan Allah ne to za su ɗauki kuma haƙƙin Allah su bawa bayansa yadda su ba su yadda su ɗau haƙƙinsu abinda Allah ta'ala ya ba su ba su miƙa shi a hannun waɗanda suke bayansu ba za su yi wannan ba to dan me za su yi wa Allah haka ce wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq ubangiji ya fifita sashin ku akan sashi fil rizqi wajen arziki wannan mutane ba su da dakal a ciki ba ka da hannu a wajen arzikin da kake samu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir ubangiji yake ba wanda ya so arziki ya shimfida masa sannan kuma ya takaita ma wanda ya ga dama ya bar shi da cin yau da na gobe wanda aikin Allah ne dan adam ba shi da inda dan adam yana da abin da zai yi to da ba wanda zai zauna bai azuta kansa ba sai ubangiji ya fifita wasu akan wasu akwai hikima a cikin wannan inda Allah ta'ala bai yi wannan fifikon ba to da rayuwa ma ba za ta yi ba sai Allah ta'ala ya yi mu ta yadda kowannen mu ba zai yiwu ya rayu shi kadai ba sai ya buƙaci dan uwansa hmm. ba zai yiwu ba dan mutum ya kai wato inda ya kai ga wadata a ce ba zai buƙaci na ƙasa da shi ba dole yana buƙatar na ƙasa da shi shi ma na ƙasa da shi yana buƙatar na sama kuma kowanne zai ji cewa yayin da wancan yake buƙatarsa shi ne a sama yayin da wani eh, ranka ya daɗe yake buƙatar wani lebura ya zo ya masa aiki a gida to wannan leburan shine a sama randa in leburan da ya ƙi zuwa fa zai damu zai fada mu kaga ashe yanzu shi yake da buƙata dole shi ne kuma a ƙasa leburan ya zama sama saboda shi kuma yana da wani abin da wancan ba zai iya yanzu a ce koda koda koda gwamna ne a ce gidansa gaba ɗaya, a kwashe duk ma'aikatan da suke gidan a kwashe masu shara babu plumber babu electrician babu masu gadi babu masu dafa dafan abinci babu babu babu zai yi zai zauni gidan gidan ba zai zauni ba gidan ba zai zauni ba dole waɗannan su ne gatansa a gidan sai sa ibnu taymiya yake cewa hatta sarakai ai su ma suna hidimta wa talakawansu ne kamar yadda suke ganin talakawansu suna hidimta musu to su ma suna hidimta talakan su ne dan kullum kokarin da suke yi da talaka nan su yi musu biyayya fa kasu musu gore saboda kaga a cikin lallashin su suke ko yaushe to haka nan kowa yake jin cewa ubangiji ta'ala ya bashi wata mauhiba wanda dan uwansa yake bukatar ta inda ba dan an yi haka ba to rayuwa ba za ta yi ba inda a ce duk abinda nake bukata wato dukkan wata mauhiba ina da ita wani baiwa duk kowace iri zan iya gini zan iya zan iya abin nan zan iya wayarin zan iya plumbin zan iya fenti komai zan iya yi wancan ma shi ma kowa zai iya yi to rayuwa ba za ta yi ba Sai ina za ka samu bukatar ka kai kuma babu babu dan na iya waɗannan abubuwa to bai kuwa zan yi shi ma kowa ya iya ba wanda zan yi wa to amma sai aka raba idan kai an baka dukiya to wani kuma an bashi ƙarfi yana da ƙarfi da shi kuma zai iya abin da kai dukiyarka ba za ta yi maka ba sai ya sa hannu dole za ta yi kaga shi da ƙarfinsa ya fi ka liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbi ka rabbika khairum mimma yajma'un ubangiji ta'ala ya ce mu muka raba musu nanu nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid duniya mu muka raba musu abinda suke ci su rayu ko suke amfana da shi na rayuwar duniya mu muka raba kowa muka bashi ورفعنا فوق بعض ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات muka daga wasu akan wasu da darajoji liyatta da ba'dhum ba'dan sukhriya dan sashin su ya amfana ya mori sashi kaga ubangiji ce sashin su ya mori sashi shi yasa wani ke ta annasu linnasi min badwin wa hadiratin ba'dun li ba'din wa illam yash'uru qadam mutanen birni da mutanen ƙauye sashin su da sashi ko da ba su sani ba masu yi wa juna hidima ne kowa yana hidimta wa kowa to wannan dan rayuwar ta yiwu shi yasa ubangiji sai yayi mu mabambanta a mawahib din mu wani Allah ta'ala ya bashi ilimi wani Allah ta'ala ya bashi karfi wani Allah ta'ala ya bashi arziki wani Allah ta'ala ya bashi iko dan ya zama akwai takamul a cikin rayuwar ta yadda kowa zai ji bukatar kowa sai kowa ya ji cewa wannan ina dan uwana ne dan ina da bukatar sa wannan ma dan uwana dan ina da bukatar sa sai ga rayuwar ta yiwu dan kamar yadda wani malami yake cewa a wani lokaci in an yi sabani da ake haduwa wani lokacin aka haɗu kuma sai a saba lokacin aka yi sabani to sai a haɗu kai da abokinka kun shiga kun shiga hotel abin nan kun shiga restaurant gidan cin abinci za ku ci abinci sai kai ka ce sai aka sai ku ci aka kaza sai ka ce kai kirjin kaza kake so sai ya ce a shi kuma ne ake so kaga ko rabu amma ga kaka za sai ku haɗu babu rigima kai ka ja cinya shi ya ja girji ko a nan kun rabu amma kun haɗu kuma to amma da da aka shiga ya ce kirji ka ce kirji aka kaka za ɗaya to kaga nan kuma sai ku rabu <laughs> ba za ku haɗu ba to wani lokaci aka rabu din ne sai a haɗu wani lokaci aka haɗu kuma sai a rabu to kowa ya ji cewa akwai mauhiba akwai wani abu da Allah ta'ala ya bashi wata baiwarsa da ya yi masa to zai ji cewa eh rayuwar za ta yi masa ya ji cewa shi ma yanzu a rayuwarsa ana bukatarsa shi yasa ba a san zaman banza saboda duk yadda kake ganin ka akwai wani abin da za ka iya yi wa al'umma kada ka rena kanka ka rika kallon wani abu da wani yake ciki kai ma binaka in ka binaka sai kuma ubangiji ya dauka ka a cikin wannan yayin da ka yadda da kaddararsa yayin da ka yadda da kaddararsa sai ya ɗauka ka a cikin wannan kaddarar shi yasa imamu shafi'i yake cewa wa min ad-dalil ala al-qada'i wa kaunihi bu'sul labibi wa awaish wa tibu aish al-ahmaqi ce yana daga cikin dalili na kaddara da cewa akwai kaddara shine zaka ganin mai wayo mai dabara ba shi da komai gashi da dabara da wayo amma ba shi da ba shi da kuɗi wani kuma ka shi sakarai haka gashi amma kuma Allah ta'ala ya tila ya bashi to wanda yake nuna akwai kaddara akwai kaddara akwai ibn rawandi wani mulhidi ne wanda yake yake inkarin ma akwai Allah to shine da ya dubi rayuwa yake take yaga wani ya samu alhalin ba shi da ma ilimi ba shi da ma kwakwalwa da ƙiƙi dolo wani kuma gashi Allah ya bashi zarangwana ya bashi kwakwalwa amma kuma bai samu ba to shi ne sai yake cewa kam aqilin aqilin a'yat madahibuhu wa jahilin jahilin talqahu talqahu marzuqa sai yace hadha alladhi taraka al-awhama ha'iratan wa sayyara al-alim an-nihrira zindiqa sai yake cewa ka duba da yawa sai ka ga mai hankali mai cikakken hankali amma kuma sai ka same shi yana cikin tagayyara ce kuma sai ka ga wani wawa sakarai amma sai ka same shi kuma fal da arziki Ya ce to wannan shi yasa tunaninmu suka zan sun wuce har ma ka ga malami masani mai zurfin sani ya koma zindiki wato kamar yana ja da ƙudurar Allah yana ja da ƙaddarar Allah ya Allah ta'ala zai ba mu wancan tare da cewa bai cancanta ba wannan kuma da ya cancanta ba a bashi ba ya manta Allah ta'ala shi yana ba mu wanda ya so ne ya hana yabsutu rizqa liman sha wa kadir ya shimfiɗa ma wanda ya ga dama ya shimfiɗa ma ya abin nan ya ya takaita ma ya kuntata ma wanda ya ga dama Allah ta'ala ya ci gaba da cewa fa faman lazina fuddilu abin nan wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi ar-rizqi anan zai iya daukan ma'anar arziki wato na kudi kudi dukiya dukiya kamar yanda yazo a cikin kissar kissar qaruna fa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wai ka anna allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir kaga anan rizq ana nufin dukiya tunda Allah ta farko a farkon kissar ya ce wa atainahu min al-kunuzi saboda ka taskar dukiya ita Allah kira rizq zai iya kuma daukan abinci mai dadi wato ababanci masu daɗi su yana kiran su risk kamar yadda ya zo a cikin kissan maryam alaiha salam kullama dakala alaiha zakariya almihraba wajada indaha rizqa kaga anan abinci yake samu kala kala a gurinta sai ya kira shi risk saboda kalmar risk tana daukan dukiya da kuma abincin da mutum zai ci Allah ce faman ladina fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum ce to waɗanda aka fifita su aka ba su arziki aka ba su dukiya ba za su ɗauki dukiyar su je su kai wa bayansu ba wato ko a mu'amalar ku ta ɗan adam in aka baka dukiya kana da bayi ba za ka ɗau dukiyar ka danka wa bayin ba ko ku raba kai da bayin kuna tarayya a cikinta ba za ka yi haka ba fahum fihi sawa ku zama ku da su duk ɗaya ba kwa yin haka a mu'amalar ku da bayan ku to yaya ni kuma ubangiji za ku yi min mu'amala irin wannan ku ɗauki abin da na azurta ku da shi ku ce kun raba mana ni da waɗanda suke bayina haza lillahi wa haza li shuraka'in fa ma kana li shuraka'in fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'ihim su ɗauki dukiyoyin da Allah ta'ala ba su na ni'ima sai su ce wannan na gumaka wannan na Allah to kaga anan su a tsarin su ba za su yi wannan ba to ya za su yi wa Allah haka sannan kuma da su da abin da suka mallaka dukansu bayan Allah ne dan menene za su ɗauki wani abu na da'a da ibada ta ubangiji su ba wa gumaka anan su ma ba su yi adalci ba shi yasa ubangiji ta'ala a wata ayar yake kushe musu ce Allahu masalan daraba lakum masalan ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم وأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم وبنجد يا يمكم مثالي ya yi muku misali a karan kanku shin yanzu cikin waɗanda cikin abin da muka baku na, na, bayi shin kuna da waɗanda kuka ɗauka kuka maida su su shuraka'u a baban tarayyar ku da za ku ɗau dukiyarku da arzikinku gaba ɗaya ku raba tsakaninku da su ku rika jin tsoronsu kamar yadda kuke tsoron kanku wato ku rika jin tsoron kada su su kwashe sauran dukiyar ma gaba ɗaya su haɗe to dan me kuke wa Allah wannan afa bi ni'matillahi yajhadun yanzu ni'imar Allah suke yi wa jayayya suke yi wa abin nan suke suke ja da ita wato ni'imar da ubangiji ya yi muku ita ce za ku shiga jayayya da shi ku ɗauka ku ba mu wani ku manta da cewa shi halicce ku shi ya ba ku ni'imar sannan ubangiji ya ci gaba da cewa wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيب الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون تقاوة نعمة تمام والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا كما ألا شيء سنيامكم وشيء هلتامكم أزواجا matan aure min anfusikum daga jinsinku waja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada kuma ya sanya muku ƴaƴa da jikoki daga matanku wa razaqakum min at-tayyibati kuma ya azarta ku daga dadadan abubuwa afa bil batil yu'minuna yanzu da ƙarya ne suke imani wa bi ni'matillahi hum yakfurun kuma suke cewa ni'imar Allah wato wannan wata ita ma wata ni'imar ce daban ubangiji ta'ala dan ku samu wanzuwa kar ku kare sai ya yi ku jinsi biyu ta yadda daga wannan jinsi guda biyu ɗin mace da namiji za ku ta yaɗu tun ana adam da hawa kuke ta ƙaruwa kuma haka za ku ta ƙaruwa har zuwa tashin kiyama kuma ƙaruwan nan haka za ta yi ta ƙaruwa mutanen duniya kullum ƙaruwa suke ba raguwa suke ba kullum ƙaruwa suke na bana sun fi na bara na bara sun fi na bara waccan haka ake ta ƙaruwa to in ba dan auratayya da ke tsakanin jinsin namiji da jinsin mace ba wannan karuwa ba za ta yi ba to ubangiji sai ya halatta ya halitta muku min anfusikum daga jinsinku ai min jinsikum min shaklikum daga jinsinku sai ya halitta muku mata wato ba a yi muku matanku daga wani jinsi ba sai aka yi muku daga jinsinku shi kansa wannan ni'ima ce a yi matan daga jinsinku ba ɗauki wani jinsi aka ce shine shine zai zama matanku ba domin an ana so a samu abin da yake sakan wato nutsuwa a cikin aure sai an samu wannan tajanusi din sai ya zama na ka ka ga irin halittar ka ne ba ai wata halitta ba daban don haka sai Allah ta'ala kowane jinsi sai ya hada shi da dan uwansa zai zama da shi zai rayu shi kansa wannan ni'ima ce shi yasa wasu malami suka ce bai yiwa wai a ce wai wai wai mutum namiji ya auri mace aljana ka sa akwai masu wannan da'awar a ce ai shi aljana ma yake aure ce ai ai ai mijin aljana ne saboda haka sai ya rika zuwa yana damfaran mutane yana cewa matarsa ce ai akwai wata aljana akwai aure tsakanin su ita ke kawo masa magunguna ba kaza kaza kaza kaza kuma duk ƙarya ne Allah cewa min anfusikum daga cikin jinsin ku ne ya sa muku mata saboda haka maganar cewa ko ko ta ba da wasu kisoshi a ce kamar bilkisu ubanta ubanta mutum ne wata aljana ce wadda duk ba gaskiya ba ne, wadda duk ba gaskiya duk kisoshi ne tatsuniya ce ubanta mutum ne wata mutum ce ba maganar wani aljani a cikin sha'aninsu amma kisoshi shine da suna da ana karanta a tafsirai za ka ji ana cewa an je kaza kaza ubanta ya shiga daji sarkin yaman ne ya yi kaza ya je ga ya nemi ruwa wani tsoho ya aiko wata yarinya mai kyau ashe aljana ce daga nan ya aure ta kaza kaza ai ta bada wasu tatsuniyoyi to to a gaskiya babu wannan Allah cewa wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja kuma da wannan dai ubangiji yayi minna wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun ubangiji ta'ala ce, daga cikin ayoyinsa ya halitta muku matanku daga jinsinku waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ya sanya soyayya da rahama tausayi a tsakaninku na za a samu tausayi tsakanin wani aljanda da mutum sannan kuma aljan ɗabi'a saba irin ɗabi'a mutum bace halitta saba irin ta mutum bace mutum halittarsa halitta ce ta madda abu ne da za ka taɓa shi ka kama shi ka rike shi amma aljan nura abin da nari ne halitta ce irin ta wuta ka kama ka kama wuta ba ka ce ga ta ka riƙe ta hatar kuma to haka halittar halittar aljani take shi yasa yake iya shiga ya yi yawo a jikin mutum kamar yadda jininsa yake yawo a jikinsa saboda shi ba madda ba ce ba wani abu ne mai tauri da zai shiga wani ko a ce ya makale ko ya ki shiga ko wani katon aljani ne a tsawaka ba zai iya abin nan ba annabi sallallahu alaihi wasallam inna shaytana yajri fi ibn adam majra dami inna shaytana yajri fi ahadikum majra dami shaydan haka yake gudana a cikin dan kuma gudanar jini saboda shi halitta ce mai laushi halitta ce nurani abin nan nari ba ba ba ba ba halitta ce irin tamu da aka yi ta da yunku to ya za a yi nari ya haɗu da da yanku su zama sun yi aure kaga wannan ma tun daga nan zaka fahimci cewa ba zai yiwu ba wannan shi ma zai ƙara tabbatar maka cewa tatsuniya ce sannan Allah ya ce innahu yarakum wa qabiluhu min haythu la tarawnahu yana ganin ku shi da mutanansa shi da jama'arsa wato shedan iblis da shi da jama'arsa suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin su saboda haka su ba halitta bane da suke bayyana a cikin wannan ɗabi'ar tasu haka in zai bayyana sai dai ya shiga cikin wata halitta ko ya shiga cikin magi ko ya shiga cikin jikin mutum ko ya shiga jikin kare ko ya shiga cikin jaki a haka zai a baba zai fito a aljaninsa ba a haka aljaninsa gashi aljaninsa yadda yake haka ya rakun huwa qabilu min haythu la tarawnahum ta yadda ko ba za ku gansu ba to kaga in ya aure ta a ya zai ganta shi za ta zo masa ne a cikin wata macen to matarsa ce kenan to sannan kuma an bude kofar kofar kofar barna sai mata su rika zuwa da shi sai ga ai mazalin su aljanu ne kaga ba da zaka yi da ita aljani ne mijinta ba ka ce ta kira shi ba to kaga nan ma an bude kofar barna shi yasa musulunci sai ya abin da malamai suka ce wannan ba zai yiwu ba akwai wanda suka ce zai yiwu amma wannan maganar tana da rauni musamman ma idan ka dubi yadda alkur'ani ya nuna cewa min anfusikum kuma aka ce azwajan tazo na kira wanda yake nuna hasiri kamar yadda kamar yake faɗa a tafsirinsa yake nuna hasiri cewa babu ku da wasu mata da za ku aura in ba waɗannan ba to wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin da ubangiji ya yi muku kuma aka kirawo mace zauci shi ma miji aka kirawo shi zauci don a nuna tare suke ko da yaushe wato ba tare suke wanda yana nuna yana nuna mulazama shi yasa ake kiran ta qarin ake kiran ta qarina a ce qarinatul rajuli shi ma a ce qarinul qarinul mar'a to idan ana zaune ko da yaushe to an fi sabawa shi yasa Allah ya kira wannan zauji ya kira wasu zauji wato miji da mata sannan yace waja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada sannan ya sanya muku ƴaƴa da jikoki min azwajikum daga waɗannan matekun naku wato ita ma kuma wannan ni'ima ce ni'ima ce ita ma da za ta ƙara wanzan da ku domin idan mutum ya san cewa yana da 'ya'ya to ya san cewa asalinsa ba zai yanke ba wato ko da yau ya bar duniya to 'ya'yansa suna nan kuma ka ce ga jikoki har ma Allah ta'ala in ya nuna masa ƴaƴansa zaka je yana kuma sha'awar ya ga jikokinsa da ya ga jikokin zai samu nutsuwar cewa to ko yanzu ya mutu ya bar baya ta kanta wannan ita ma ni'ima ce da ubangiji ta'ala yake yake gorantawa yake gaya wa dan adam domin ya san irin ni'imomin da ya masa ya gode a malamai sun yi sabani wajen wajen fassara wa hafada akwai maganganu daban-daban da insha Allah gobe bi iznillahi ta'ala za mu tashi akan wannan ayar a fatan abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ma sha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida law shopping complex daura da randa ba na wunti kasuwar wunti bauchi bauchi sir nigeria ita ce jira muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga nan a cikin harshen turanci 0 0 60 30 22 75 wasu alaikum wa rahmatullah